الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانر لا تلاتاكو كو goma sha ɗaya ga watan Ramadan alif ɗari وما يو منا da takwas كيكو ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin alkhulafa'ur rashidun da ke nan a kan titin afalla a unguwar agege a garin lagos kudu maso yammacin najeriya muna fassara suratul anfal wanda alhamdulillahi wannan shine zaman mu na goma sha ɗaya wanda kuma a cikin zaman ne muka kai darasi na uku umarni ga umarnin da aka yi wa musulmai su yi wa Allah da manzansa ɗa'a kuma aka tsoratar da su akan cewa kar su kuskura su juya wa Allah baya man shiga darasi na hudu wanda yake magana akan amsa kiran Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama. cikin abin da idan aka bi shi akwai rayuwa ta dindindin shine mun fassara aya ɗaya a fasalin aya ta 24 da biyar da shida mun fassara ta 24 to amma tana buƙatar ɗan ƙari don haka za mu fara daga ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul واعلموا أن الله بين المرء وقلبه وأنه إليه واتقوا فتنة الله الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوان دوك إيمان استجيبوا لله كو أمس الله سبحانه وتعالى walin rasuli in yanzu kuma ya kira ku shi ma ku amsa kiransa lima yuhyikum zuwa abinda idan kun bi zai raya ku rayuwa ta har abada alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi kuma ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala shine kada yake iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa ya ta abin da shi Allah ya ga dama kuma yake so in khairan khairan wa in sharran sharra wa annahu ilayhi tusharun kuma ku sani cewa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala za a tara ku a tashe ku ranar gobe alkiyama kamar yadda muka faɗa lafazin istajibu bi ma'ana ajibu ku amsa kiran Allah kuma fi'li amri ne wa fa'iluhu wal wawu fi mahalli rafin fa'il istajibu ai antum ayyuhal mu'minuna to da aka ce lillahi tare da mika wuya kenan So saboda alistijaba za a iya idan da kalmar al'ijaba ce ta amsawa kawai ita kaɗai ce to da ba ta buƙatar ta'adiya da lamun da sai kawai a ce ajibullah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ajibu da'iyan laha. to amma da yake akwai ma'anar al tunda in ka amsa to kuma sai ka miƙa wuya a kan abin da aka kira ka zuwa gare shi to shi sa aka ce lillahi istajibu lillahi ku amsa kiran Allah subhanahu ta'ala.